ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi 19 ga watan ramadan 1434 wace sai daidai da 28 ga watan yuliyo shekara ta 2013 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun karkare tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani ita ce suratul ma'ida yau kuma insha Allahu za mu tashi a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta shida a cikin alkur'ani suratul an'am malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan sura ita ce sura ta shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sannan ana kiranta suratul an'am wato sura ta dabbobi na ni'ima tana da ayoyi ɗari da sittin da biyar a tartibi irin na mutanen kufa amma a wurin wasu malamai kuma tana da aya 164 a wurin wasu kuma tana da aya 166 amma tartibin da mu muke gani a gabanmu yanzu tartibi ne koko tsari ne irin na mutanen kufa da ke kasar iraki a yanzu aya 165 sannan makkiya ce in an ce makkiya malamai suna da zantuttuka guda uku a cikin ma'anan makkiya wasu daga cikin malamai suka ce ita ce surar da ta sauka kafin hijira wasu malamai suka ce abinda ake cewa makkiya sura da ta sauka take magana da mutanen makka wasu malamai suka ce abinda ake cewa makkiya ita ce sura da ta sauka a makka amma zance mafi inganci shine idan aka ce sura makkiya ce ko madaniya ma'ana ita ce surar da ta sauka ko dai a makka ko kuma surar da ta sauka a cikin garin madina an samu daga abdullahi ibn abbas da kuma qatada radiyallahu anhuma sun ce suratu al'an'am anam makkiya illa sura ayatain wato suratul an'am dukkaninta gaba daya ta sauka a cikin garin makka sai dai ayoyi guda biyu su ne waɗanda suka sauka a cikin garin madina su ne kamar haka وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات هرزوا قرشي دكما وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أو رواية كما دقى سعلبي يسي wato makkiya ce sai dai ayoyi guda shida daga ciki shi kuma ya kara qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana har zuwa dai ƙarshen ainihin surori ko kuma ayoyi to idan muka duba tana ɗaya daga cikin surori waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su da godiya ya bi kansa subhanahu wa ta'ala sannan da muke bayani akwai bambanci tsakanin alhamdu wa shukru, in an ce ashkur godiya alhamdu godiya amma ashkur aiki ne koko godiya ce wacce zaka gabata sakamakon wani aiki da mutum ya yi maka amma alhamdu godiya ce wacce ko da ma kai baka goden ba wasu suna nan suna gode masa subhana wa ta'ala sannan kuma ya baka ni'imomin da ya cancanci ka gode masa gabanin kai ka tambaye shi saboda shi ya halicce ka baka san inda kake ba ya kawo ka duniya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsaga maka ji ya baka gani ya baka duk abinda kai ainihin kake da bukatuwa wanda in ka duba duk inda za ka samu nakasu daga cikin ɗaya daga cikin ni'imomi sai ka ganka kai mutum ne tauyayye kuma kasashe da kasashe a cikin halitta amma Allah subhanahu wataala ya baka duk abin da kake bukata shi yasa cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar inda za ku zauna ku ta kidaya ni'mar Allah daya bayan daya ba za ku iya kidaye ta ba gaba daya amma lallai mutum mai yawan zalincin kansa ne kuma mai yawan kafirci ne sura ta farko wacce ta fara da godiyar Allah ita ce suratul hamd ko kuma suratul fatiha wato alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya gode wa kansa saboda shi ne yake da mulki ranar alkiyama shi yasa yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan wannan ita ce sura ta biyu wacce aka buɗe ta da godewa Allah subhanahu wata'ala domin ya gode wa kansa subhanahu wata'ala akan halitta sama ba tare da ya ga irin wannan aurin wani ba subhanahu wata'ala alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan irin ta akwai suratul fatir can ita ma tana yanayi da irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da yabon kansa saboda tsananin girman halittar sama da ƙasa shi yasa yace alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya raba wannan sura da suratu saba wacce ke ita ma din tana kusan magana ne akan girman Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya yabi kansa cikin halittan sama ba tare da ya gani a wurin wani ba alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa khabir sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi kansa akan saukar da littafi da ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu to idan muka koma za mu ga wannan sura saboda girmanta imamu darami rahmatullahi alai ya rawaito daga umar dan khattabi radiyallahu anhu ya ce umar yana cewa suratul an'am min najaibil qur'an ma'ana suratul an'am tana ɗaya daga cikin manya-manyan surori a cikin alqur'ani sannan ya tabbata daga abdullahi dan abbas kamar yadda imamu tabarani ya rawaito radiyallahu anhuma yana cewa nazalat suratul an'ami bi makkata jumlatan wahida suratul an'ami ta sauka a cikin garin makka ta sauka ne gaba ɗayanta tun daga nan har zuwa can ƙarshen sura ta sauka ne gaba ɗaya a cikin garin makka sannan irin wannan riwaya an samo daga asma bintu yazid radiyallahu anha wa in kana a cikin sanadin hadisin akwai shahab bin haushab ahmad bin shakir wato sheikh yana cewa huwa thiqatun indana shi mutum ne wanda yake mun aminta da shi amma imamu tabarani ya ce da'if ayyan maka tana cewa nazalat suratul an'am bi makkata jumlatan wahida suratul an'am ta sauka a cikin garin makka a dunkule wa kuntu akhidatan bi zimami naqati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da sura ke sauka ina rike da linzamin taguwar annabi alaihi salatu wasalam sai take cewa saboda tsananin girman saukan wannan sura tana dab da ta karya ainihin kasusuwan wannan taguwa saboda tsananin saukan wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka kuma ya tabbata a cikin sunan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce a lokacin da wannan sura ta sauka sabbaha rasulullah annabi yayi tasbihi yace subhana rabbiyal azim sai yake cewa inna hadhihi surata lallai wannan sura laqad shayya hadhihi surata saba'una alfa malak wato mala'iku dubu saba'in su ne suka dinga tere suna sauka suna rakiyan saukan wannan sura saboda tsananin girmanta ashe kaga sura ce wacce yake ba karama ba sura ce wacce tana da girma Allah subhanahu wata'ala yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa samawati wal arda wannan da ya halicci sammai da ƙasa subhanahu wata'ala anan ya dunkule mana halittan bai mana bayani ba saman nan din nan guda nawa ne sannan kuma ya halicce su ta yaya ne a wani wuraren in ka koma ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arsh Allah shine wanda ya halicci sammai ba tare da ya sanya musu turaka ba ka taba ganin wani gini wanda duk din lissafin bature ya taba yin wani gini bisa a sama ba tare da ya mishi foundation a ƙasa ba to sai Allah subhanahu ta'ala. رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الله شيني وند يهل السماء سبحانه وتعالى ba tare da yayi foundation ba ba tare da yayi turafu ba a can kuma yake ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira bayan ya halicci sama sannan kuma ya sanya fitilu waɗanda za su dinga haska mana cikin ƙasa daga sama suke haska mana cikin ƙasa kaga sannan a wani ayan kuma idan ka koma can sai yake mana bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne adadin samman nan guda bakwai ne, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru li lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ke saboda girman halitta na sama Allah subhanahu ta'ala ya ja hankulan mu a antum ashaddu khalqan am sama بناها wa سمكها lailaha wa ليلها duhaha ضحاها والأرض da ذلك دحاها Kai girman sama, halittan sama. Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa ba wanda zai iya gane girman halittan sama sai mutane waɗanda yake suna da hankula inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بي وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون kaga ashe kenan halittan sama da ƙasa idan ka duba za ka ga abu ne wanda yake akwai abu wanda yake akwai wa fi a afala tubsirun wai a cikin kanku cin ba za ku lura ku gane ba to duk kai kanka din duk da kai aya ce Allah subhanahu wata'ala yayi wa kanka amma kuma sai ce duk kasantuwar ka kai baka kai girman sama ba kaga ashe kenan eh, abin nan abu ne wanda yake ya kamata mu tsaya mu lura sannan idan ka koma cikin ƙasa yace alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata alam naj'al al-ardha mihada shin ashe ba mu shanye ƙasa shin fida ba wacce za ta ɗauke ku misali in ka koma kuma can yake ce wala tamshi fil ardi marha kar ka yi tafiya cikin ƙasa kana ƙafafa innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula duk girman ka duk fadin ka duk kibanka kai ba za ka iya kula ƙasa ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa sai yayi kasa tsaka tsaki bai yi ta mai tsauri ba ta yadda yake in an sare ta ba za ta bude ba sannan kuma bai yi ta mai laushi ta yadda yake duk ainihin kiban ka zaka taka ta taburma ba sai maka ita yadda za ta ɗauke ka ahya'an wa amwata sannan na rayanku a sama sannan kuma matattun kwacin kaza in ka duba misali kullum haihuwa ake kai da ba haka ke ba ka zo ka yi aure in Allah ya baka arziki zaka haifa sannan dukkanin ku gaba ɗaya a cikin ƙasan nan kuke rayuwa ƙasan nan kuma bata taba kokawa ta ce ai misali lallai al'umma sun yawa kaina ba kaga da nufin Allah subhanahu wataala take zaune sabanin gini bature idan zai yi gini misali sai ya duba ya ce to muna son ginin nan zai ɗauki jama'a kaza za a iya masa turaku kaza da filoli kaza da kuma rodi irin kaza idan kuma ya wuce kaza ana iya samun rikitowa gini yana iya sauka ta amma Allah subhanahu wataala kai gina maka kasan ka haihu babanka ya haife ka kai ma ka haifi ɗanka ɗanka shi ma ya haifi ɗansa ɗansa shi ma ya haifi ɗansa duk kuma kowa na kan ƙasan kuma ana rayuwa kuma duniya na zaune a kwanci kaga shi wannan al'amari ne mai girma alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan sannan ya sanya duhwai kuma ya sanya haske malamai suka ce jama'a az-zulumat wa afrada nur ya sanya zulumat wato ya kasance jam'i sannan ya sanya haske ya kasance mufradi kamar yadda yake cewa anil yamini wash shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun wato kaga ce dama sannan kuma da haggwai ya yi jam'i a can saboda shi duhu wato mutanawwi yana da ainihin gaɓoɓi da rasuna daban-daban idan ba duhun jahilci akwai duhun ainihin kafirci in ba duhun kafirci akwai duhu irin na cikin ciki in ba duhu na cikin ciki akwai duhu irin na mahaifa in ba duhu irin na mahaifa to akwai duhu irin ma na ƙasa duk ga sunan don haka sai ce zulumat duhuwai ne daban-daban daban shi yasa ce ji hankalin mu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula saboda shi haske guda ɗaya ne baya rarrabuwa amma duhu misali yadda ka saka ƙarya ne ƙarya haka take zuwa ta launi daban-daban yau ta zo fara gobe ka ganta ja jibi koriya amma haske wato ainihin gaskiya duk yadda al'amari ya kai ya dawo gaskiya a jiya ita ce a shekaran jiya kuma ita ce za ka cimma a yau da sannu ita ce kuma za ka samu a gobe shi sai bai ce wa ja'ala zulumati wal anwara ba sai ce haske guda ɗaya saboda kuma duk sanda ka bassa fama za ba'da al-haq illa dalal summa alladhina kafaru sa'annan waɗanda suka kafirta da rabbihim ya'dilun ga ubangijin su suke daidaita shi da wani ko kuma a'a bi rabbihim ya'dilun suke bauɗewa suna barin hanyar tafarkin Allah subhanahu wataala duk yadda aka fassara yayi ko dai a'a suna tarayya da Allah da wani a cikin bauta ko kuma a'a hanyar da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ɗaura su a kai sai suna bauɗewa suna barin ta ko Huwa lalabi khalaqakum min tin thumma to Allah nan da ku kuke tambaya kuna so a yi muku bayanin ko wane ne wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham idan ku ba ku san shi ba ko ko kun san shi kun nuna ba ku sani ba huwa allazi khalaqakum min tinin shine wanda ya halicce ku daga yumbun ƙasa malamai suka ce abunda ake nufi anan shine annabi adam alaihi salatu wassalam يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة قاشنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها سيأكسي النبي آدم شيني أكي مغانا أنا saboda ainihin halittarsa an halitta ne daga ƙasa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wasu kuma suka ce a'a wato ba haka ake nufi cewa annabi adam ba alaihi salatu abin da ake nufi dukkanin ku gaba daya an halice ku ne daga ƙasa bi'tibaril as in an koma ga asali saboda shi maniyin nan in ka koma yadda yake asalin sa zaka ga cewa maniyin nan ba zai samu ba sai ka ci wani abu wanda yake jinsi ne na ƙasa sannan abin nan da za ka ci jinsin ƙasa sai ya koma cikin yardan Allah da hikimarsa da nufinsa ya rikide ya koma wani ruwa wanda yake ta wannan ruwan shine za a halice ka malamai suka yi wannan bayani ayyan ma kana in dai ka koma duk gaba daya min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa ne aka halicce mu cikin ƙasan nan za a maishe mu sannan daga cikin ƙasan za a sake tada mu a wani karo daba Allah subhanahu da ya halicce ku daga wani yumbin ƙasa thumma qada ajalan sannan sai ya hukunta ajali malamai suka ce wato shine ainihin mutuwa duk yadda ka ƙare rayuwarka ka gama gaba ɗaya zaka zo ka imma mutuwa wa ajalun musamman inda sannan wani ajali kuma na daban yana sa shine alqiyam wasu malamai suka ce abinda ake nufi sun makada ajalan sannan sai hukunta wani ajali tsakanin halitta da mutuwa sannan wa ajalun musamman inda wani ajali kuma na daban wanda ke wurinsa wato shine bayan mutuwa zuwa ainihin ƙarshen makoma inda mutum zai samu kansa wanda ko dai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id ko dai ya tsinci kansa cikin mutanen dama ko kuma ya tsinci kansa cikin mutanen hagu Allah ya mana tsari summa antum tantarun amma kuma duk da haka sai gashi ku dinnan kuna tantama kuna shakku kuna jayayya cikin ikon Allah subhanahu wataala shin ashe wanda ya halicce ka ba tare da ya gani a wurin wani ba ya baka abin da kai dinnan ba kai ka tambaye shi ba kana da wani abu kuma da zaka yi sa'in sa da shi subhanahu wataala amma kuma duk da haka sai gashi ku mutane ne waɗanda kuke tantama kuna ainihin shakku wa huwa Allah wa huwa Allah fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa huwa Allah shine dai Allah subhanahu wa ta'ala fis samawati wa fil ard a cikin sammai kuma a cikin ƙasa babu wani abin bauta koma bayansa subhanahu wataala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da dai a ce akwai allola guda biyu a cikin sammai koma bayan Allah ko kuma tare da Allah subhanahu wataala to da sama da ƙasa gaba ɗaya sun jirkita da sun lalace sannan kuma Allah sai ya bayani walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihin da a ce gaskiya ta bi cikin zukatan waɗannan mutane to da sammai da ƙasa gaba ɗaya ta lalace gaba ɗaya was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badu shin ka tambayi waɗanda suka gabace ka gabaninka annabawa babu wani annabi da muka aiko face irin abin da muka gaya maka abin da muka gaya masa kenan ka tambaya kaga akwai wanda aka ce a bauci wani koma bayan mai rahama subhanahu wataala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu duk wani annabi da Allah ya aika yana masa wahayin cewa ka gaya ma mutane gaba daya ni dai ni ne Allah wanda na cancanci a bauta a cikin sammai da ƙasa daga nan jahamawa kamar yadda ibnu kasir yake cewa ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira sai suna rike wannan aya suna cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko ina wannan asalin wannan ilimi ya samo asali ne daga wurin Yahudawa da Nasara fadin cewa Allah yana ko ina ya samo asali ne daga wurin Yahudawa da Nasara saboda inda a ce wannan ilimi ne wanda ya samo asali daga wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da an same shi a rubuce da an samu daga wurin sahabbansa da kuma an samu daga wurin tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ai amma ba samu ba annabi alaihi salatu wassalam abinda ya nuna har kullum ya mana bayani Allah subhanahu wata'ala yana sama mun yi bayani da ku ana hadisin da ya tabbata a cikin muslim na muawiya ibn al-hakam radiyallahu an a lokacin da kafara ta fada a wuyansa sai ya zo da wata kuyanga saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuyanga dole a yanta mumina sai ce annabi ina so kai mata jarrabawa don ni ban iya ganewa ba mumina ce irin wacce qur'ani ya nufa da ayan ta koko a'a ba mumina ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tambaye ta aina allah ina allah sai ta ce fi sama Allah yana sama wa man ana ni wane ne ta ce rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ƙara hadisi ya tabbata cikin siha da kuma sunan wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bamu labarin yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya ubangijinmu yana sauka cikin kowane dare ya sakko sama ɗinnan ta duniya amma ko da yace yana sauka ni ban ce maka yadda yake sauka ba ni dai nawa ya faɗa ya ce ya sauka kuma na yadda yana saukan amma yaya yake saukowa ban sani ba sai su suna cewa a ah, wai akwai mudaf a wurin da aka share wai yanzilu amru rabbina tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya wai al'amarin ubangijin mu ne ke sauka daga ainihin sama a cikin kowane dare to al'amarin shine zai ce fa yaqulu sai ya ce hal min mustaghfirin fa akwai mai neman gafara masa gafara ce in ka fassara can da haka sannan ka zo nan karshen hadisin ba samu mutu da ba wane ne mai gafara wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو to al'amari ne zai ce akwai mai neman gafara ko ko Allah ne zai ce akwai mai neman gafara muna fahimta a don haka kaga ra'ayi ne kawai mutane ake kokarin a dasa sannan Abu Hanifa radiyallahu anhu yana cewa don mutumin da ya ce ya ga Allah wannan kafiri ne haka Abu Hanifa ya faɗa radiyallahu anhu to amma ana kokarin nuna mutane sai aka wayi gari wani ya ce maka ai ya ga Allah yana ganin Allah suna hira da al wa abin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba sahabbai da kansu radiyallahu anhum su da kansu sun saba annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba Aisha radiyallahu anha take cewa cikin sahih don mutumin da ya ce maka annabi ya ga Allah faqad iftara ala Allah firya ya girmama ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. yi matarsa ci. sannan kuma duk abin da ya faru ta sani cikin su ma habbai kenan to ka dawo cikin malamai wasu ka ce annabi ya ga Allah subhanahu kwanata, wasu suka ce a'a annabi bai ga Allah ba to in shi da kansa an saba yaya wani mutum har ci zai ce shi yana ganin Allah ka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam wato Allah yana so ya nuna masa bambanci tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam a wurare da dama walan ma a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay qala lan tarani ba za ka taba gani na ba a irin yadda kake a matsayin ka na annabin Allah kaga yana ɗaya daga cikin ulul azmi min cikin mutane biyar manya jiga jigai daga cikin annabawa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا سنة ديدك تكون أولو العزم من الرسل كما يدعك سنة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كركي هنزري أما ضد جرمان النبي موسى عليه الصلاة والسلام da kusancinsa kaga Allah ya masa magana wa kallama Allah Musa Allah ya masa magana walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu a lokacin da ya ga magana sai ce to Allah arini anzur ilai buda in ganka ya Allah sai ce lan tarani ba za ka ganni ba saboda ban riga na sanya maka mukawwinat madafun da za ka iya absorbing ba idan na bayyana ka gani ban sanya su a cikinka ba amma kana so ka tabbatar da wannan magana walakin inzur ila aljabal kalli dutse ne kai karfin ka bai kai nasa ba girman ka bai kai ba fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata a inda yake in zan bayyana to in bai canza ba zaka gani فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر ya suma? Ka gani. saboda babu shock absorber da zai iya absorbing ya daukar na abu kawai sai su ma falamma afaqa su qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ina eh, yadda ba zan iya bani da wannan shock absorber din da zan iya tsayawa in kalla to in ci annabin Allah ga yadda suka yi da Allah sun ta'ala ya so me saboda tsananin girman Allah sun ta'ala yaya kuma wani mutum iri na irin ka wanda dauda ta yi wa yawa yana cikin daudan da ita yake yawo amma kuma ce yana ganin Allah kamar yana ganin abokinsa muna fahimta wa huwa allazi samawati wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard shine dai Allah subhanahu Ta'ala a cikin sammai kuma shine Allah a cikin kasai kamar yadda yace wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ard ilah shine Allah a cikin sama kuma shine Allah subhanahu Ta'ala a cikin kasa ya alamu sirrakum ya san sirrin ku da abin da kuke koyewa a cikin zukata wa jaharakum ya san abin da kuke bayyanarwa karara wa ya'lamu ma taksimun sannan kuma ya san abin da kuke aiwatarwa in ka boye Allah ya sani in ka bayanar ya sani duk aikin da kake ciki da wanda zaka yi kafin ka yin Allah subhanahu ta'ala ya san sa don haka sai mu yi hattara da faɗin irin waɗannan maganganu domin sautari waɗanda ba irin mu ba zaka ka ji in al'amari ya same su sai ya ce sai wani spirit ya zo min ko baka ji suna magana spirit ya zo min he now spoke to me ya mun magana ya ce kaza to kai da aka ce ka saba musu kuma ina zaka ce wane ne zo maka kai bayan baya wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zo maka shi yasa idan ka koma talbisu iblis littafin da shaikhul islam ibn al-qayyim al-jawziyya ɗalibin shaikhul islam ibn taymiyya rahmatullahi alaihi ma ya rubuta za ka ga yadda shaidanu suke zuwa su ilbasi su shiga cikin mazun tunin gariya maka abu ka dinga ganin kamar kai mutum ne na Allah kuma hasali shaidanu ne suka shiga cikin jikinka ba wai wani wahayi bane ko na abu yana bayanin akwai mutanen da yake mun sani suna tafiya cikin iska amma sai idan mun karanta ayatul kursi sai ka gan sun fado cikin ƙasa akwai mutanen da muka sani waɗanda wuta ba ta cin su waɗanda a yau mai kuke kiransu ne ma mun san su a irin jiya in mun karanci ayoyi muka sa wutan sai ga ya kama gabansa muna fahimta to shi sa dole ne ya kamata in dai yadda nake bayani al'amari ne wanda yake yana da sauki kwarai da gaske ya aka yi wa ya sa ka kuma dan wa kake yi in ka a nan ka gama amma haɗe haɗe da rakice rakice babu yadda za a yi al'amari ya zama haka ina fata muna fahimta wa mata ta'tihi wa ta'tihi فقد كذبوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما تأتيهم من آية باب وتآية معجزة حجة دليل وجزات زومسو من آيات ربهم daga ينكي yanki آيو cikin ayoyin سبحانه وتعالى illa kanu anha mu'ridin face sun kasance masu kau da kai ne daga gare ta ma yatihim min dhikrin min ar-rahmani muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ma yatihim min dhikrin min rabbihim illa kanu anhu mu'ridin wato duk abin da zai zo musu na aya na ambato to sai ka samu sun kau da kai ba za su yi imani ba Allah subhanahu wa ta'ala ce annabi karka damu min anan ta farko ana kiranta za'ida lil istighraq sannan kuma min ta biyu a nan ana kiranta tab'idiyya ma'ana idan da wata aya ‘yar kaɗan daga cikin ayoyi za su zo masu daga gare ka ba za su yadda ba face sun kasance mutane ne masu kau da kai ai irin wannan ya faru a lokacin da mutane suka yi tafiya ainihin ƙasar sham suka tafi za su je fatauci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo ya ce ajiya an yi isra'i da ni an yi mi'raji da ni suka ce to ai mun san cewa tafiya daga nan zuwa kaza yana ɗaukan kaza to in har wannan magana gaskiya ne ai akwai mutane namu da suka tafi fatauci a hanya a ina suke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to kaga cikin wanda kuka tura akwai wane da wane da wane da wane su ne jagorori waɗannan su ne mabiya sannan sun tafi da kuɗi irin kaza sun tafi da raƙumma kaza masu iri kaza halin da ake ciki yanzu sun siyo kaya iri kaza na kuɗi kaza wanda za a samu riba kaza yanzu dai in takaice muku magana maganar da nake suna wuri kaza kuma nan da lokaci kaza za su dawo cikin garin makka amma bai sa sun yi imani ba sai suka sake tambayan aya nuna mana kira mana wata ya zo shi kuke so eh annabi sallam ya addu'a wata ya fashe sun gansa karara iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa qamar amma sun ga wannan abu amma bai sa sun imani ba wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu in sun ga aya za su kawo da kai zace sihirun mustamir wannan wani sihiri ne mai dogewa a don haka wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim babu wata aya mu'jiza dalili da zai zo daga cikin dalilai na ayoyin Allah subhanahu wata'ala face sun kasance mutane ne masu kau da kai faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum haqiqa sun karyata gaskiya malamai suna da matafiya uku ana wasu suka ce gaskiya shine Allah subhanahu wata'ala domin a baki suna cewa sun yadda da Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun in ka tambaye su za su ce Allah a baki amma kuma gashi sun kare ta wasu kace alhaqu anan Allah subhanahu wa wasu kace fa qad kadzabu bil haqqi wato sun karyata ta gaskiya shine alquran dan wa bil haqqi anzalnahu wa nazala wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wato can ciki in ka koma Allah na mana bayanin sun karyata ainihin Allah ya kira kansa alhaqqu gaskiya sannan yana ɗaya daga cikin sunayen Allah alhaq don haka sai malamai suka ce faqad kadzabu bil haqqi sun karyata Allah wasu suka ce a faqad kadzabu bil haqqi sun karyata ainihin alqur'ani suka ce a a faqad kadzabu bil haqqi sun karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowanne ka dauka kin yadda da guda ɗaya kin yadda ne da sauran guda biyu idan baka yadda da Allah subhanahu ta'ala annabin ma shi da yake dan sako ne daga Allah baka yadda da shi ba bare ka yadda da Qur'anin sa idan ko Qur'anin ne baka yadda da shi ba kamar yadda Abu Jahl wata rana ce da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in kana a sanadin hadisin akwai lini a ciki yake cewa kai ba kai ne muke tuhuma ba amma abin da ka kawo kai mutumin Allah ne nagari nagartacce duka mun yadda amma abin da ka kawo shine muke jayayya da shi sai aya take maida masa da martani فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ina fata muna fahimta faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum haqiqa sun kakkaryata gaskiya a lokacin da gaskiyar ta zo masu fasaufa da sannu yatihim anba'u ma kanu bihi yastazi'un labaran abinda suka kasance suna izgilanci da shi da sannu zai zo masu malamai suka ce abinda ake nufi da na bai anan ma'ana azaba bi ma'ana fa sawfa ya'tihim azabu ma kanu bihi yastazi'un da sannu azabar abinda suka kasance suna izgilanci da shi zai zo kuma zai sauka musu a cikin gidajensu na'am alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum makkan وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار mutanen nan ba za su yi dubi ba ne su gani ru'ya kamar da muke bayani mun ce akwai ru'ya basariya sannan akwai ru'ya qalbiyya in an ce ru'ya basariya ita ce abin da ake baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin abin da yake nan aka yi misali kamar alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma ard Eh, misali ko alam tara anna fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi li yuriyakum min ayati shin baka gani ba ana karanta ru'ya basariya dan yana nan da shi yake a halacce da shi ake sannan akwai abin da ake kira ru'ya qalbiyya ita ce wacce ake baiwa annabi alaihi salatu salam labarin abin da ya faru wanda yake baya misali kamar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaga ai a shekarar giwaye ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam amma gashi an ce baka gani ba nan ana kiran shi ru'ya qalbiyya ko kuma ru'ya ilmiyya wato gani ne na ilimi ko kuma na zuciya ana bashi labarin abinda baya nan aka yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ke tambayan su alam raushin wai ba za su yi dubi ba ba su gani ba kam ahlakna min qablihim yadda muka halakar da sau da yawa mun halakar da mutane gabanin su min karnin na karni karni daban-daban malamai suka ce abin da ake cewa karni anan shine wato mutumin da ya shekara arba'in wasu suka ce sittin wasu suka ce tamanin amma ahlul hadith sun tafi abin da ake cewa karni ma'ana shine shekaru ɗari saboda annabi sallam ya ce da wani sahabi bus da sannu sata'ishu qarnan da sannu za ka rayu karni sai ya shekara ɗari sannan kuma ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khairun nasi qarni mafi alkhairin alqarni wato shine wanda nake cikin sa ma'ana shekaru ɗari to ayyan ma kana ko dai arba'in ko sittin ko tamanin ko ɗari malamai sun tafi akan cewa an ce dai alkarni su ne wani yanayi na cikin mutane na al'umma waɗanda suke zuwa su zauna su rayu Allah ya ce cin ba ku dubi zuwa ga waɗannan mutane ba in kuka kalle su makkannahum fil ard mun ba su ƙarfi da iko da kyauta da arziki da gawurta a cikin ƙasa wala qad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun wala qad makkannahum fima in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum id kanu yakfuruna bi ayati llah yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ashe kenan kun ga zamu ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba su karfi misali irin adawa irin samudawa misali irin su ashabu madiyan wanda mutum daya yadda ake bayani tsawonsa kai sai an ɗaura ka misali hudu ko shida sannan zaka ka kai sa ga tsawo ga jiki ga faɗi ga kuma ƙiba Allah subhanahu wa ta'ala ce shin ba ku duba irin waɗannan mutane ba duk da dai ku nan aka yi su amma ai kun samu labarin su ai ina labarin ailatu sunan wata alƙarya wacce kuke shuɗewa da ita ta mutanen da aka mai da su birai da kuma ainihin aladu ai sun fi ku kwarjini da kamala da kuma cika da ƙarfi amma ina labarin su Allah subhanahu wa ta'ala ce makkannahum fil ard mun ba su ƙarfi da iko da kyauta da arziki a cikin ƙasa malam numakkin lakum abinda ku ba mu ba ku irinsa ba saboda ba ku da tsawo irin nasu ba ku da ƙarfi irin nasu duki yadda aka ba ku ba ta kai irin tasu ba ɗauki misali kamar ƙaruna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke mamu labarin sa ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa kofar sa kawai makullan ɗakinsa sai an samu karata suke iya ɗaukan makullin nan sannan aje a sashi abu da ƙofa amma mai wadatar da shi faka safna bi wa bi dari aka nitsar da shi da gidan nasa da yake takama da shi aka nitsar da shi a cikin ƙasa a cikin ku akwai mai dukiya irin wannan babu sannan ce wa sama a alaihim midrara muka aiki sama a kansu tana gudana in dararo tana sauka da tsananin ruwa in an ce midrar ala wazni mif'al kamar misali mace ce mai yawan haihuwan mata sai ka ce da ita mi'nas mace mai haihuwan mata da yawa ko kuma mizka mai yawan haihuwan maza to midrar ala wazni mif'al ma'ana sama tana zuba akai akai bata taba yankewa ba wannan a cikin balaga ana kiran shi majazul mursal saboda ba sama bace aka aiko ta ba inna ma mai aka aiko musu ya zuba ruwa kaga sai bai ce wa arsalna mataran ba ka gani ba yace wa arsalna samaa alaihim midraran muka aiki sama arsalna anan shine abin da kira qarina ma'ana wanda ke nuna cewa as-sama anan majazun mursal ne qarina ita ce arsalna domin in an aiko to ruwa ne zai zubo amma ba sama ba saboda sama in ta rubuto gaba ɗaya kaga babu sauran rayuwa ina fata muna fahimta to anan alaka ita ce i'tibaru ma ko wato lura da abinda saman za ta kai ta kawo don in hadari ya haɗu idan ta ci ko ta tumbatsa abin da za ta juya ta koma mai zai zuba shine ruwa muna fahimta shine majazul mursa Allah so ta cewa وجعلنا الانهار ta من تحتهم muka sanya koramai suna gudana ta karkashin su kamar yadda fir'auna ke bugun ƙirji. yana cewa Musa na mana banazana yana cewa wai a cikin aljanna akwai koramu alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala shin ba koramai bane waɗannan ke gudana karkashi ko ba ku gani ba sai mun gani yalla bai mun gani ranka dare muna fahimta amma duk da wannan mulki da Allah subhanahu ta'ala ya basu duk da wannan dukiya duk da wannan koramai da suke gudana duk da wannan ruwa fa halaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunubansu wa ansha'na min ba'dihim sannan muka kirkiri a bayan su karnan wasu alƙarni kuma akari na daban waɗanda ba su ba in yasha yuzhibukum ayyuhan nas ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ayoyi da yawa sun yi bayani wa in ya yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu in kuka bijire kuka ce duk ba za ku yi musuluncin ba Allah subhanahu wa ta'ala mai sauki ne ya jirkice ku gaba ɗaya ya kawo mutane waɗanda ba za su zama irin ku ba shi yasa ya tabbata a cikin hadisi cikin wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake hakaitowa daga mahaliccinsa yace ya ku bayina لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا duk gaba ɗayan mu zama a cikin zuciya mafi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato zuciyar annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don shine yafi kowa tsoron Allah a cikin doron duniya mu zama zuciya irin tasa wannan ba zai kare Allah da wani ba a cikin mulkinsa ba sannan kuma da za mu tattaru na farkonmu da na ƙarshe aljanunmu da mutane duk mu ɗunguma mu ce dukkaninmu kowa zai zama kafiri Allah subhanahu ta'ala ya ce ku tattaru a zuciya irin ta Abu Jahal ko Abu Lahabi su ne waɗanda suka fi kowa kafirci da kuma ƙin annabi alaihi salatu wannan ma na kasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage ni da wani abu ba a cikin mulkina don mulkin sa ba irin naka bane shugaban ƙasa ne in mutane suke masa bori sai hankalin sai tashi yaya za a yi a kashe wannan wuta me za a yi wa mutane hankalin su ya kwanta to Allah subhanahu wa ta'ala shi ba haka bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ku ne mabukata Allah shi mawadaci ne kuma abin da ake gode ma ko da an so ko ba so ba shi yasa shi ke yadda nake faɗa aikin da ko da kai ko ba ka za a yi gara ka zo a da kai saboda mana amila salihan wa mana sa fa alaiha thumma ila rabbikum wanda ya aikata aikin alkhairi kansa yama in ahsantum ahsantum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma alaw tadbira asa rabbukum an yarhamakum wa in odna in kun koma kafirci to azaba kuma za ta koma tana sauka amma idan kuka tuba kuka bari to Allah subhanahu wataala sai sauka muku da gafara ashe kenan kun ga tunda waɗancan sun gabata sun zo abinda duk suka yi na kafircin bai amfanar da su ba an ɗaga su sararin sama ana jin kukan kaji da dabbobi sannan aka kifa su to menene kuma zai amfane ka to shi sabin Allah subhanahu wataala shine zai amfanar da kai walau nazzalna ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين waɗannan tambayoyi kafirai sun yi ta sun nanata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a can ƙasa yana cewa bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta suhufan munashara kowane mutum daga cikin su yana so a bashi littafi da sunansa kamar yadda suka ce da shi a can aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fi ke ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه بذا متبع يدام إيماني با سيكا سوكا من دا للتافي كوا دا سونانسا أشي daga Allah zuwa wane dan wane ku yadda annabin nan ni ne na aiko shi sannan za mu yi imani menene ya zafi haka faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun ai gabanin ikirarin annabta na zauna wasu zamani shekaru a cikinku ku ba za ku hankalta ba ai gabanin in kira kirayi kaina in ce da kaina annabi na yi zama cikin ku in ni na cancanci in kira zuwa ga annabtan ko kun sani in ban cancanci kira zuwa ga annabtan ba ai ku ne waɗanda za ku yi mana hukunci ba na zaune gabanin wannan magana ba to me yasa yanzu sai cibi ya zama kari sannan kuma daga ganin sarkin fawa sai miya ta zaki me yasa kaga son zuciya ne wanda yake kuma mabda'ul hasad mafarinsa shine hassada saboda Abu Jahal ai ya faɗa wa Annabi karara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai bari ka jina abinda yasa za mu ta sa'in sa da kai mu ta ja da kai da mun kasance da mu da ku ka sai rihan wato kaman dawakai ne masu tsere idan ku aka ce ku mu ake cewa na biyu in ko aka ce mu to ku ne ake cewa na biyu sai kuma duk da haka bai ishe ka ba sai yanzu ka kawo mana annabta ai abin muke tunani kujeran mu kake son ka ansa to mu ko da ka anshi kujeran mu wallahi za mu ta ja da kai har sai inda karfin mu ya kare to ya ja yanzu yana can cikin wuta wannan ita ce illar hasar wai ka ce wai wannan mai ya zo cikin hadisi wanda dai ba mu karanto sa ba da kamata ya cikin ayoyin da za su zo gobe idan mace tana da ciki mala'ika almuwakkalu bil arham yakan tambayi Allah subhanahu wa ta'ala mukallaka am ghairu mukallaka wannan za a halicce ta ce ko ba za a halitta ba idan za a halicce ta cikin yardan Allah da ikonsa sai a rike ta cikin mahaifa idan ba za a halicce ta ba shikenan sai a jirgitar da ita ko ko a haife shi babu rai wa huwa allazi أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون in ba za a halitta ba shikenan sai a jirkita in ko za a halitta sai Allah sai tambayi Allah su ta'ala to yaya arzikin sa yake yaya ajalin sa yaya kaza sai a ce da shi kai dubi cikin lauhil mahfuz zaka ga wannan abu a rubuce sai ya duba sai ya ga wani zai shekara kaza iya arzikin sa kaza sannan kuma abin da za a yi masa kaza da ni da kai ba mu isa mu dan kwafar da wanda Allah ya ɗaga ko mu ɗaga wanda Allah ya dan kwafar ba. Qul mamalikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al-khairu innaka ala kulli shay'in qadir ashe ko in dai haka ne ya tabbata ni sanda da za a halicce ka kai ba a shawara da ni ba kai ma sanda za a halicce ni ni a inda nake a can ba a nemi shawararka ko gudunmawarka ba to ashe kana bata kanka lokaci wai wurin sa mani shamaki wurin in tasa wurin kaiwa ga inda Allah ya kai kana bata maka kanka lokaci ni ma in tsaya in ce zan bata lokaci wurin hana maka abin da Allah ya baka zan wahalshe da kaina ne kuma ba abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta maka to in na gane hakan ba da kai mana kawai hakuri shikenan in yadda da iko Allah in ce a Allah ya ba shi kenan. muna fahimta walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas da dai mun sassaukan maka da wani littafi a cikin fallan takarda suka gansa abin da yasa bai ce walau anzalna ba yace walau nazzalna ma'ana muka saukar saukarwa sauka na bin sauka idan ma'ana na farko bai ga wanda ya sauka ba na biyu ya gansa in na biyun bai gani ba na uku ya gansa suhu bi aidihim suka shafi wannan fallan takarda da hannayensu suka ganshi karara laqala na kafaru da dai waɗanda suka kafirta da sannu za su ce in hadha illa sihrun mubin wannan mutum bai zamo ba face mutum ne mai sihiri Ka kaga da ta shigo su ga abin karara ya sauka su shafa Allahn da kuka ce ya saukar da littafi da sunanku ya saukar kun taɓa sunanku ne da ba za su yi imani ba laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun horo, don haka to mutumin da Allah ya bashi idanu ya ce shi ya ƙiji ya mai da kansa makaho ta annabi Nuh alaihi salatu wassalam قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي min رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم laha كارهون in Allah ya bani wata falala ni'ima wacce ni na san falala ce daga Allah amma ku aka doɗe idanunku kuka kasa ganin ta kuka kasa ganewa zan tursasa ko in ce sai kun shi wannan ni'ima bayan kuna kyamanta to muna fata Allah subhanahu ta'ala ya mana dacewa ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu cikin muminai za mu bude filin tambayoyi insha Allah subhanaka allahumma wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wannan ce assalamu alaikum malam ne mutum ne wanda Allah ya yi ma baiwar gemu amma duk lokacin da muka haɗu da abokanai na sai su ce wai duk na tsufa ni kuma sai in ce musu ai duk tsufa na ban kai babanku ba malam menene hukuncin maganar da suke faɗa min kuma ni ma menene hukuncin maganar da na faɗa musu to izgilanci da wani abu daga cikin abubuwa na addini yakan iya kai mutum zuwa ga barin musulunci don wannan ya faru a cikin ɗaya daga cikin yaƙoƙa na annabi alaihi salatu an fita yaƙin tabuk aka samu wasu daga cikin munafikai suna ta ya maɗiɗi suna ta kwarmata zance maganar ta kai wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suna cewa wai a'a wallahi ya rasulullahi muna yi ne dan mu rage nisan tafiya aya ta sauka قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم sannan kai maganar da kai masu bai kyautu ka mai da mummuna da mummuna ba don ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wato mutum yana iya zagin mahaifansa sai aka tambaye sa fa kaifa yasubbu rajul aba rajul yaya za a yi mutum ya zagi baban mutum sai ce to shine kai ka zagi iyaye na, ni kuma sai in zagi ka iyayen sai ya zanto na zaginawa ashe kenan kaga sai ka yi ƙoƙarin fahimtar da su cewa a wannan abu yana iya kai ku zuwa ga wani irin yanayi ko cikin fishin Allah subhanahu ta'ala gemun nan tsaye da shi sunna ce ta annabi alaihi salatu wasalam in har kai ba za ka bar shi ba to bai dace kuma ka danga izgilanci da shi ba to wannan shine abin da ya kamata ka faɗakar da su su gane kuma da fatan Allah ya sa su gane na ce assalamu alaikum malam dangane da zakatul fitri idan na fitar da nawa sai na yana bukata kuma gidan iyaye na su ma suna bukata kuma ba ni da hali to wa ya kamata na baiwa a cikin su biyu kuma kwana nawa kafin sallah ya kamata na fitar to ana fitar da ita ne kwana uku kafin sallah zuwa kwana uku bayan sallah sannan wanda zaka baiwa su ne iyayenka don Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil wala tubazzir tabzira su za a ba idan sun yalwata shikenan sai a baiwa kuma wanda yake da bukatuwa wallahu a'lam wannan shi assalamu alaikum yace tambaya na akwai hadithin bukhari da ya magana Allah subhanahu wataala zai sanya kafarsa cikin wuta malam ina ne cikin alqur'ani da ya maganar yana da kafa to a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala bai tabbatar wa da kansa kafa ba inna ma ta tabbata ne a cikin hadisi sahih amma ya tabbatar wa da kansa wasu sufofi kaman fuska kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya tabbatar wa da kansa fuska da hannu a cikin alkur'ani amma kafa babu inda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wa da kansa kafa a cikin alkur'ani sai dai ta hanyar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam wannan kuma yace assalamu alaikum yace mahaifinsu ne baya fitar da zakka yadda ya kamata ma'ana yana kawo envelope sai ya dinga sa dubu da daya sannan kuma a kasuwancin su yana yawan rantsuwa zai rantse da Allah saboda a sayi wannan abin wayar kuma rantsuwan da yake akan ƙarya ne yanzu tambayar shi ne anan malam abin da yake ciyar da su a gida yana ciyar da su haramun kenan ko halal to um, zakka akwai haɗari mutum ya zama na cewa bai ba da ita yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bayar sannan haramun ne mutum ya dinga rantsuwa a kan ciniki domin idan ya mai da wannan abu hali yana iya fadawa cikin fishin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya nuna sannan zakka abinda kai za ka yi ko da takarda ce kana iya rubuta masa misali in baka so wani abu ya shiga tsakaninka da shi kai masa nasiha ainihin da maganganu daɗaɗa masu daɗi baba ga yadda ya kamata a yi ko kuma ka rubuta ka je ka samu abin nan post office a tura mashi misali kamar daga wani wuri ne ta zo kamar shi nasiha domin da yawan mutane suna fadawa cikin irin wannan hali na rashin ba da zakka yadda ya kamata da kuma riya zakkan nan ana so ka sami wani mutum mabukaci ka bashi wanda shi ma in Allah ya ma dukiyarsa albarka zai fitar a baɗi amma sai mutum ya zo kamar yadda ka ce ɗin nan sai ya siyo envelope ya zo masallaci da sunan kowa ina wani Ganaka naka wai dai a gani a ce yana zakka kuma duk abin da ke ciki bai wuce dubu biyu dubu ɗaya ba to wannan ba zakka ba ce amma abin da yake ciyar da ku in har ya zama na cewa sana'ar nan da yake ta hanyar halal ne to wannan halali ne ke kawo maku amma in haramiya yake ta'amuli da shi to wannan kuma ya zama abin da yake kawo muku haramun ne kai ne za ka iya sanin sana'ar mahaifinka wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam dangane da karatun da muka yi a baya akan haƙƙin makwabtaka ya ce shi ɗalibi ne yana hostel kenan su tara ne a ɗakin su a cikin waɗanda suke zama ɗaki akwai wanda ba musulmi ba sannan akwai wanda ba sa zuwa sallah shi wayan shi akwai alam saboda ya dinga tada shi zuwa sallah wannan alam ɗin yana da ƙarfi sosai idan alam ɗin ya abin nan kowa na ji sannan kuma in ya dawo yana karatun alkur'ani to malam saboda hakkin makwabtaka ya zai kenan tunda ba shi kaɗai ba ne a ɗaki. to in ya zamana kana da dabarar da za ka yi domin karka shiga hakkin wasu ka tashi da asuba to wannan in za ka yi ya fi soyuwa sannan karatun qur'ani inda yadda za ka yi ka sassauta muryarka ta yadda yake ba za ka cutar da abokanan zamanka ba to wannan shine yafi amma babu ta halin da za a ce ka bar sallah ko ka bar karatun qur'ani domin gudun kada wani ya cutu a sai dai ka yi kokarin kai ka kirkirar wa kanka hanyar da zaka yi ba ka cutar da su ba sannan kuma alaka ka tana nan tare da mahaliccinka subhanahu wataala to wannan in kai haka wannan shine abu mafi soyuwa wallahu a'lam wannan kuma ce assalamu alaikum malam me ya kamata a yawaita faɗi a cikin itikafi mana wani ibada mutum ya kamata ya yawaita yi sannan kuma a yaushe ake shiga to ya tabbata annabi sallam yana shiga ne bayan alfijiri daga lokacin wato ainihin yake daurewa sannan abin da ya kama akwai askar da yawa wanda mutum yana kan iya faɗa a ciki amma babu irin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko kuma in daren lailatul qadr ne har ka ji cewa ka ganta to zaka karanta kamar yadda yazo hadisin Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda duk abin da zaka nema dai bai wuce atina fid dunya hasana dinnan wa fil akhirati hasana duk abin da zaka yi bayani wannan tafsili ne kawai ya baka kaza ya kare ka kaza ya ma kaza ya ma kaza to duk ko dai ya kasance cikin hasana a duniya ko kuma ya kasance cikin hasana a lahira wallahu a'lam sai wannan ba tambaya ba ne ce eh, yana malam fatan alkhairi suna bara ne da neman alfarman malam idan Allah ya kai mu bayan ramadan lafiya don Allah malam ya ware kwana ɗaya daga cikin kwanakin da ke karatu a wannan masallaci mai albarka ya sanya masa karatun tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma yana barin du'a'i a wurin malam da sauran musulmai to Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yin haka abubuwan ne suna da yawa sai kaɗan kaɗan kuma sai a hankali a sannan addu'a da kake nema da mu da kai da sauran 'yan uwa musulmi a ko ina suke masu neman bukatuwa na alkhairi Allah ka biya masu waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu waɗanda ba su da yadda za su yi Allah ka musu dalilin yadda za su yi za mu ba da ainihin tambayoyi cikin masallaci naka sun kare ko? to akwai wani bawan Allah da ya aiko da alkur'ani guda ɗaya sadaka Allah ya saka masa da alkhairi ya biya mana da shi bukatun mu gaba daya na'am alaikum salam lokacin da ake ansa addu'o'i suna nan da yawa lokacin saukar ruwa a cikin sujjada lokacin da mutum zai yi tafiya tsakar dare bayan salloli na farilla in yayi ainihin Eh, abin nan du'a'ul eh, ibada ya gama yayi nafila yayi addu'a duka waɗannan lokuta ne waɗanda yake sannan bainal azani wal iqama tsakanin iqama da kiran sallah duka waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa lokaci ne na ijaba sannan kuma a lokacin iftar lokacin da mutum zai buɗe baki hadisi ya tabbatar da cewa lokaci ne na ijaba idan mutum ya roƙi Allah subhanahu ta'ala Allah zai ansa masa na'am na'am tsakanin jam'iyyar na kuma ya na ah, halatta mutum yana bin liman sallah amma kuma yana yin kudaddin eh, tunani ba eh, shi ne yake idan eh, ce cin ma da yi karyar da ya fi ina karatun fatiya kuma

to akan saurara ni wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in liman na karatu ba a yin wani karatu sai dai a saurara saboda ya tabbata cikin hadisin sallallahu ya ji mutane suna karatu yace karatu kuke bayana idan na kabbara kar ku karanta komai in ba fatiha ba da wannan imamu shafi'i ce wancan ya halatta amma kuma wasu malamai suka ce saboda wancan aya a saurara a ji amma idan a asirce ne yake yi to shine kai ma kake da damar kai karatu eh to sai kai kai kai naka karatu yawa amma a bayyane sai a saurara na na idan bai na idan liman bai karatun qur'ani yadda ya kamata ko kuma ba a jin abin da yake karantawa akwai malaman fiqh da suka bada fatawa sai mutum ya karanta Fatiha ta wadatar masa na'am alaikum assalam idan mutum na zaune da wanda ba musulmi ba sai ya na'am eto eh abinda abu hanifa ya ce rahmatullahi alai haramun ne ma a yi tafiya da ƙur'ani irin ƙasashensu inda ba mu haramun ne to a kan lalura yanzu transliteration kana iya bashi ya duba in Allah ya so shi da shirya zai iya shirya amma ka karantar da shi ƙur'ani kuma bayan shi bai musuluntan ba to wannan ba ni da wani nasi wanda ya ce haka din ya halatta ina fata ka fahimta na'am wa alaikum game da zakka na'am na'am to tambaya guda biyu waye cancanta a baiwa zakka menene illar rashin bada zakka mutumin da bai bada zakka wannan mushriki ne wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun boni ya tabbata ga mushrikai su waye su ne waɗanda ba su bada zakka haka Allah ya kira su amma waɗanda ya cancanta a baiwa zakka mutum takwas ne inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim wato da fakirai da masakai da masu aiki domin tara zakka da kuma waɗanda za a ba waɗanda ba musulmai ba domin a jawo hankalinsu zuwa ga musulunci duk da Umar ɗan Khattabi radiyallahu an a lokacin shi ya hana ya ce lokacin musulunci na da rauni ne amma tun da ya karfi yanzu ba wani maganar compromise ka gane ai sannan da mutumin da za a bashi domin ya yanta wuya da kuma wanda ba su suka suka masa yawa ya kasa biya a da kuma mutumin da yake zai yi jihadi amma kuma ba shi da abin da zai tattalan makansa kayayyakin jihadi da kuma ɗan tafarki wato matafi mutumin da yake ya zo cikin mu nan yana kan hanya babu ba laifi ana iya bashi zakka to waɗannan su ne mutane takwas da ya halatta ya cancanta a yawan zakka na'am tambaya daga shi na'am ya halatta mu ji al'adun malamin shi shi gida kuma a shi to bai alimi ya ce akwai adab wato ladubba na zama a majalisi na ilimi ba a miƙe kafa sannan kuma bare a kwanta ko a shingira haka bai alimi ya ce wallahu a'lam to an ce a sanar da yan uwa dai maganar kasusuwa dvd suna nan a waje hadda na barama an fito da su ga waɗanda suke da bukata da kuma hubbobi da ake yi don mutane suna ta tambaya to suna nan da kuma tafsirin ma na bana ɗin da ake cikin sa yanzu suna nan a waje ga duk masu bukata sannan sai albishir da nake son ma yan uwa kafin mu rufe gidauniya da muka sa duk da kasantuwan kun san akwai rinzi amma dai a ido ake tsauriya saboda yadda na yi bayani haka za mu yi haƙuri mu tallafa in har bidi'a tana ƙoƙarin tallata kanta wani ya ɗauki gidansa ya siyar kai ba gidanka muke so ba dubu ɗaya kawai muke so ka bamu kawai har sau shida abin da muke so kenan to a cikin wannan ƙoƙari an samu wasu bayan Allah jiya sun kawo dubu ɗari sannan jiya an samu dubu hamsin da hudu da ɗari biyar to in ka haɗa dubu hamsin da hudu da dubu sittin da biyu da ɗari biyar zai baka nawa kenan dubu ɗari da sha shida da ɗari biyar to sai ka ƙara dubu ɗari ya zama nawa kenan ɗari biyu da sha shida ɗari biyar to wannan shine abin da muke da su yanzu a ƙasa amma kuma ba zai hana mu cike wannan gurbi guda hudu ba da haka sai ka tattale ka ware mana dubu hudu insha Allahu na lokacin da muke tafi kuma muna fata yadda muke kusantan azumi ya zo ƙarshe Allah kada ya baiwa shaidani iko ya hana mu taimako ina ji gobe ne ko to Allah ya sa muna raye subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu